Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Sashen Hausa, studio Kalangu, karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. albarkacin ranar da aka keɓe a faɗin duniya ga taimakawa bil'adama wadda ake sallacewa 19 ga watan ogista kowace shekara garin satara cikin kwamin ɗin simiri ya karɓi bakuncin tawagar hukuma mai taimakawa marasa hali halsiya ta gano halin karya doka a kan jarabawar ɗaukar jami'an duwan da kuma bisa bugun lasisin tuki na biometric za ku ji bayanin shugaban halsiya a cikin shirin batun cin mutuncin bakin habre 'yan afirka a kasar libya ma'udin tattaunawa da aka yi kenan jiya a nan yame kuma shine ma'udin rahoton musamman na yau masararo barkamu da warhaka yau juma'a 16 ga watan ogista 2019 sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla a garin satara cikin kwamin ɗin simiri jihar tilaberi yau da sahe a wato ya karbi bakuncin tawagar hukuma da ta je domin saka usul ɗin ayyukan tsare-tsaren sallah ce zagayowar ranar da aka keɓe a duniya baki ɗaya ga batun taimakawa adama da ake gudanarwa kowace ranar 19 na kowace shekara albarkacin zuwar tasu wato sun kai wata ziyara da aka wa kuma suka sake saka usul ɗin ayyukan taimakawa marasa hali rahilatu sumana ta wayar tarho ta tuntubi Ibrahim Jibo mataimakin mayar ɗin Simiri. Firayim Minista da tawagarsa sun ziyarci wannan wurin inda ake son farfado da kasar. Babban fili ne muke son gyarawa, wanda fiye da shekaru hamsin da suka gabata yana da itatuwa sosai, inda kasar ake noma kowane iri. Amma yanzu wuri ne da aka karkashe itatuwa. Jama'a sun gane kuskuren yin haka. Don haka ne muke wannan aiki na farfado da wurin. Idan aka dubi da wajen yake yanzu yana nuna cewa an samu galaba. kuma akwai wani take da ake yi na dafawa mata marasa ƙarfi muna dafa musu wajen harkar noman lambu da kuma wasu mata da muke dafawa a cikin 'yan ƙananan sana'o'i Wanda suka fada bala'in ambaliyar ruwa a gure satin da ya shuɗe an kai su cikin ɗakunan ɗaukar darsu na makarantu haka dai magajin garin kwamin ɗin ta jihar da ke jihar zandar ya faɗa ya kuma ƙara da cewar wato hukumomin kwamin da babbar asibiti sun kawo wa wannan mutane abinci da kuma sange bar dai mu saurari mamadu mamadu mari magajin garin. a yanzu dai wanda ruwa ya ta su alhamdulillah yawanci duka sun samu wurin fakiya dukansu saura suna gidajen yan uwansu saura suna lakwal kuma dangane da taimako an yi kokari mary ta ba da mai da dungule da hatsi fitar an ce sun ba da sange su ma yanzu kuma muna jira akwai kura rusha nan gure wanda suna nan saboda harkan irin wannan katastrofin muna jibin su ma wani abu kuma wajen gwamnati muna tsammanin su ma za a aiko ma wani talaka abin da zai taimaka musu duka tafkunan na nagari akwai motofam da aka kawo daga zandar na tafiyar pompier ana na ana hudu ruwan da ke kwance cikin gidajen mutane kan tunasarwa da ruwan da suka malala ranar takwas da ranar 11 ga watan ogista sun haddasa rumjewar ɗakuna 382 maginanta 237 abin ya shafa. Bayan yajin aiki na kwanaki biyu jiya a nan yame ma'aikatan harabar ministan sufuri sun samu sasantawa da ministan nasu a ra'ayin shugaban sandikar ma'aikatan yarjejeniyar ta inci samun biyan bukatun da suka koka a kansu lihidda muhammadu ya rafika a tahar karin bayani ta wayar talho. Yarjejeniya ce da ke baiwa wasu kamfanoni damar samun kwangila da yake baiwa ofishin ministan sifiri damar aiki tare da wasu ma'aikatu na kamfanoni kamar Suni Loga, kamfanin CNTA da kamfanin wanda za su ɗauki nauyin buga lasisin tuki na zamani. Ƙungiyar ta buƙaci a girmama waɗannan yarjejeniyoyi domin kowa a bashi haƙƙinsa, musamman waɗannan kamfani da za su yi wa jama'a aiki. Sannan mun buƙaci a horar da ma'aikatan ofishin ministan sufuri kuma a girka wani kwamiti wanda zai biya sau da kafa akan duka ayyukan da wannan kamfani mai zaman kansa zai yi. A cikin waga shekara ta 2019 hukumar koli mai kula da kokowa da cin hanci da laifuffuka makamantan haka ta ƙididdige kuma ta kammala aikin ƙarorin da aka yi da kuma ababun Allah wadai daban-daban fiye da 180 a cikinsu akwai batun jarabawar ɗaukar ma'aikatan duwan da batun lasisin tuki na biometric da aka sha kucece-kucece a kansa a yau da sahe shugaban alsiya ya ɗuma a kansu musa hassan ya ɗanu muna bayanin da salisu uban dawaki wato uban doma ya yi a kai an yi aiki sosai bisa dosiye iri-iri kamar dosiye wanda ya shahi kin biyan haraji akwai dosiye wanda ya shahi kin biyan ka'idodi na duwan akwai dosiye wanda ya shahi ribar ciki da kuɗin ƙasa bayan wannan kamfani goma sha takwas mun keɓe su bisa gare su muke nan muna bincike don mu ga suna biyan abin da ya kamata su biya ta fuska gwamnati. Bancin wannan akwai wani dosiye da ya shahi kamfani wanda aka ce masu Sonu Loga. to nan ma akwai wata gaza da aka shibka bisa ga wannan abun don saboda ana takardu na jabu idan an yi su gwamnati bai samu kula daga cikin to mafi yawa dai duk wa'anda a cikin wannan abin mun gane su kuma mun sa su cikin hannuwan hukuma da dama ma suna zamne gidan maza suna hutawa sai dosiye na karshe wanda za muku zancen ne dosiye na jarrabawa kamar na breve ko kuma na bak an samu kurakurai nan ma da dama muna bisa kan shi Salisu Uban mataimakin shugaban Alsiya ne kuka saurara. Dukkan gundumomin maraɗi na da ƙwaro sun bayyana ɓulluwar wato munzuna mai cin hatsi a ma'aikatar wato kare al'abatun noma da kuma yanayin tsanwa an ɗau matakan da suka dace na saka ƙwari da za su fafutukarsu a cewar shugaban gidan gona na yankin Lamin Adamu. a partir de samedi Daga ranar Asabar za mu yi fita ta farko domin saka jikunan kwari masu cin kwari a yankunan da kwarin ke banna. Ma'aikatar kare itatuwa ta ba da izinin a yi amfani da jikunan 750 na kwarin inda za mu saka su da tazarar kilomita goma tsakanin su da juna. A kowane wuri jikuna goma sha biyu za mu saka domin hili mai faɗin eka hamsin Mun sami labarin cewa tsutsar ta fara yin banna amma ina jin da zaran mun saki waɗannan kwari masu cin kwari wannan za ta sha birki adadin jikunan da muka samu bai isa muna buƙatar aikin mu ya wadaci hili mai faɗin eka miliyan ɗaya da ɗari biyar na hatsi jikuna ɗari bakwai da hamsin da muka samu za su wadaci eka dubu ɗari hudu da tasa'in ne. Bari mu tattaka gabascin ƙasa Kamun kihi da noma tsawon shekara hudu aka yi hani a kan sau a cikin jihar Difa tunasarwa ce yau da 'yan watanni wannan ayyukan sun ka soma gudana cumfuɗar gabar tafkin Komadugu wani harshen kogin Chadi. Abdullahi Ibrahim mai lakanin Abduroro wakilin Masartan ya yi furuci a kai inda ya ce. har yanzu zaman da muke yi masu sana'a kihi yan kallo muke saboda mahi yau mu ba mu da abin hannun mu da za mu je mu yi sana'an ko na kama ko ko saya daga cikin mu akwai masu kamu akwai masu saya akwai bukatan ka sai kayan aiki ka je akwai bukatan ka in mace ne jari da za ka je ka sayo ka kawo abin da muke jira daga gare shi dai waɗannan su ne koke-koken mu kuma muna shuware daga gare shi muga irin agajin da zai mana daga bangaren hukuma ko kuma zai iya nema mana shi a ainihin kungiyoyi masu zaman kansa duka wanda ya samu muna maraba da shi cikin musu fata kairi muna ga tunanin har yanzu suna kan bakansu akan cewa wannan niyyar ta yin kasuwar zamani da yadda za a tsatsara abubuwa suna da wannan niyyar amma dai zawa yanzu ba a fara wannan abin ba. Bari mu leƙa kuma wato arewacin ƙasa fiye da litir dubu talatin na isansi suka kama da wuta akan wata gobara da ta afku a wani wurin ajiyar isansin sarandi da ke anguwar karan mata arewa maso gabas a birnin Arlit ranar Laraba da ta shuɗe. Har yanzu ba a san dalilin da ya haddasa wannan gobarar ba da ta yi banna da dama. Bari mu saurari Hassan Hamani mataimakin magajin garin Arlit a firarsa da ya yi da Mutari Abdullahi na rediyo Tambara parli wajen litir dubu talatin da hudu banda wanda yake cikin mota wanda ba a huda ba to ka duba irin wannan mai a cikin gida da wuya a station ma ka samu inda station take da wanda yawa a aje a yau gashi shine ka samu a cikin gida shine ya kawo wannan tashin hankali lalle gobara ban ma iya ce ga katkin abin da ya kawo ta ta nonuwa ma arba'in da biyar ke da kwai wanda suna cike kuma suka tashi an yi sa'a akwai ashirin ba daya wanda su aka samu aka dauke su ba su tashi ba mun ga aikin a sha ana fama a kashe wannan wuta mota wadda za ta kashe ita ake jiwa akwai wanda ana zuba ruwan suna kwace ta yadda ake zuba ruwa akwai wanda wallahi in ba dan da muka tashi tsaye ba a cikin wutan nan za su shiga wurin nan dan su ce su ɗauki mai tun wajen karfe bakwai ne amma sai karfe goma kan mu kare kafkaf za mu bi hanya sau da kafa a kare al'umma mu dai tsaya arewacin ƙasar a agades Matuƙa a daidaita sahu da ke taksi-taksi an yi kira gare su na su je su yi rajistan kansu a harabar da yau waje ba wata sabuwar doka ce da mahukuntan da'irar agada suka ɗauka domin tabbatar da kwanciyar hankalin al'umma a wanga lokaci da ƙananan makamai ke kai suna kawowa. Anise Karim wakilin mu a Agadez ya firanta da shugaban sandikar masu da daidaita Bashir Ali sai ya ce. Wakar doka makasudinta shine abin da ake ni da ita saboda kare kungiya daga ciki. cikin matsalolin da take ciki abu na biyu da ɗaukan matakai akan harkar tsaro saboda yanzu harkar tsaro ta taɓarɓare akan ɗauke-ɗauke muna kira ga abokan aikin abin nan ba muna yi don mu tozarta su ko dan mu ci mutuncin wani a'a shi yau gyara kayanka bai zama sance maraba ba yau dai kusan duk wanda ke saman da tsawo zaka ji sun ga irin dokoki wanda aka zo a kaddamar da su wanda cikin gari har ya koma abin ana zage-zage kan shi mutane mafi yawanci basu gane manufa da abin da ake da su abokan aikin wanda yake basu gane manufa ba manufa ce ta gyara ba wai manuwa ce ta banna ba duk wanda ya bujire ma wannan doka to ya kuka wa kanshi saboda hukuma za ta hita akan aikinta kenan wanda yake ya taka doka ya sa matakan da ya kamata doka ta a saman taka dokar da ya Ƙasar Nijar za ta halarci wasannin nafiyar Afirka da aka tanada gudanar da su daga ranar 19 zuwa 31 ga watan Ogista 2019 a Rabat ƙasar Morocco. 'Yan motsa jiki 64 za su shiga gasar a fanni tara kwallon kwando na uku ribaya uku tserere judo da taekwondo. Jiya a nan yame Firaminista Birji Rafini ya mayar wa shugaban kwamitin Olamfiya da motsa jiki Kwasni tutar kasar Nijar tare da masu fatan Allah ya ba da sa'a zuwa ga wato wakilan na kasar Nijar ga wannan gasa aji na goma sha biyu. studio kanan guda kuke saurare yanzu kuma sai mu shiga katsam cikin wato rahoton na musamman cikin mutuncin cikin wato cin mutuncin bakin abure da ake a kasar afirka batun da aka tattauna akan su kenan jiya a nan yame wata fasahar kungiyar alternative espace citoyen kenan tare da rakiyar kwamitin ƙasa mai kare yancin ɗan adam da kuma wato caritas niger asuman shina ya naɗa mana hoto a kai sai mu saurara. manufar wannan haduwa ita ce yin raskonar yanayin hakkin bakin haure bakar fata musamman 'yan nijar a kasar libi wannan kuwa domin zakulo hanyoyin magance mummunan halin da suke ciki charno hamadu bulama shine shugaban tsare-tsare na kungiyar alternative espace citoyen nufin mu shine faɗakarwa akan batun tawaye haƙƙin 'yancin bakin haure a wannan birni sannan kuma mu mika sako ga masu ruwa da tsaki kamar ofishin ministan hulɗa da ƙasashen waje da wasu ma'aikatu da suke kula da bakin haure. 'Yan Nijar da suke ƙasashen waje a cewar rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin fararen hula. 'Yan Afirka suna cikin wani hali na nuna musu wariya da musgunawa. Daga 'yan Libya da suke ɗaukar su aikin shuke-shuke da gine-gine. Wasu bakin haure ƙetare da suka halarci wannan muhawara sun bayyana ire-iren gallazawar da aka yi musu a yayin rayuwarsu a kasar ta Na kasance a Libya tun shekara goma sha bakwai An sayar da ni a Bani Walid. An tattara mu guri ɗaya aka ce sai mu biya kuɗi kafin a sike mu. Akwai waɗanda suka ba da kuɗin aka sike su. Mu kuma da muka ci ba mu da kuɗin aka mayar da mu gefe ɗaya a gaban mu aka kashe mutane biyu. Da muka ga haka ne duka muka ce za mu biya. Wata biyu na yi a tsare, na ga bana iyawa sai na kira mahaifiyata na sanar da ita halin da nake ciki an sayar da ni a Bani Walid. Sai dai da yake bamu da kuɗi sai gidan gadon da mahaifinmu ya bar muna. Aka sayar da shi aka biya sannan aka sake ni. A sakamakon wannan muhawara, mahalarta sun ba da shawarwari waɗanda daga bisani za a mika su ga hukumomin da suka dace. Visamu Omaran, wakilin ofishin jakadancin ƙasar Libi a Nijar, da ya halarci haduwar ya ɗauki alkawalin sanar da magabata dukkan batutuwan take haƙƙin ɗan adam da aka ambata. masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau yanzu kuma ga Musa Hassan ya shigo ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Arlit Malam Mamungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron studio Kalangu. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.